wata sabon al'amari ne ta kunno kai a jihar borno tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a jihar da kuma babban jam'iyyar adawa ta pdp kan mallakar wani gini da ake kira premier Sinima a matsayin ofishin siyasa wannan gini da ake kira filimiya Silima da ta dade a hannun 'ya'yan jam'iyyun siyasa daban-daban wanda ga bisani jami'ar APC mai mulki suka karbi hayan wannan gini a matsayin options har wani lokaci wanda daga baya-baya kuma jam'iyyar PDP ta ce ta kama hayar wannan wuri har ma ta soma canza wa wannan gini fenti zuwa launin jam'iyyar PDP ana cikin wannan aiki ne dai jami'an tsaro suka dakatar da aikin da wanda kuma daga bisani gwamnatin jihar da karkashin jam'iyyar APC ta sa greda ta ruguza wannan gini da suna cewa ta biya kuɗin wannan gini kuma tana kokarin kokarin gina makarantar islamiyya ne sai dai babban jam'iyyar adawa ta pdp wadda alhaji muhammad imam da ya kasance tsohon shugaban karamar hukumar birnin maiduguri kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc kafin ya canza sheka zuwa jam'iyyar pdp ya ce ya riga da ya kama wannan gini haya har ma ya biya kuɗin hayar kuma ya kama ne a matsayin tsofaffin jam'iyya wato ta karamar hukumar birnin maiduguri wanda a ganin hakan ne gwamnatin ta yi amfani da karfin mulkin ta zo ta ruguza wannan gini alhaji muhammad imam ɗin da ya min ƙarin haske ta wayar tarho game da wannan dambaruwa da yanzu haka ke ci gaba da ɗaukar ɗumi a jihar Borno kamar haka. ba wai kamfen ofis ina ne na yi ba. Eh. Wurin mun ba da shi ma PDP suna da ita secretariat na Maiduguri Metropolitan Council. To muna nan cikin za a zo a yi gyare-gyare sai muka ji gwamnatin jihar Borno a gargajiya. su sukuma suka tura 'yan sanda suka zo suka kewaye wajen suka ce ma'aikatan da suke aiki wurin su bar wajen muka sa lauyoyin mu suka rubuta petition ba zato haka sai muka jira nan sande an zo an rusa wajen an so ba wani zance da suka yi gwamnatin borno suka yi da masu wurin ba su sayar ma borno suka gama ba su kuma suka je suka rusa wajen an tuttube su an ci za a tsaya wajen haka suka ce ba za su sayar ba hmm. wajen nan. To ranka dai kamar wani mataki yanzu kai zaka ɗauka a hukumance? Muna magana da lauyoyin mu tukuna. sai dai alhaji makinta zarami da ya kasance sakataren yada labarai na jam'iyyar apc ya musanta wannan batu ta wayar tarho yana mai cewa da can can ma ofis labule ne na idan ka je ka duba dama da logon logon APC a ciki ko da kwami namu ne. To abun ya kasance na magada ne. An banda wajen ma akwai plan na September wanda za su remodeling area akwai har wanda ya kama koma work department kuma haida da na irin yara masu shaye-shaye da komai su. Ko ba haka bane ba wai residential house bane government ta kwace don Da ya tsarin a islamiya mai kyau wanda garin da ya na of Islam mai duguri. Ba ku gama ba ai ma ciniki da su waɗannan magadan ba ko ka rushe masu wuri. Ya gaske wannan ah, batu yake. an yi ciniki an ba su kudin ba an yi ciniki an ba su kudin an ba matan wannan takaddama dai a iya cewa ta bude sabuwar babin siyasa ne a jihar Borno tsakanin gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima da kuma Alhaji Muhammad Imam din da dukkan suka yi ake da kashin inuwar jam'iyya daya wato karkashin gwamnatin sanata Almadi Sharif na yanzu za a iya cewa an yi dutse hannun riga sakamakon irin abin da kakai ya koma tsakanin jam'iyyun nasu guda biyu na kuma ita kokarin jin bangaren waɗannan magada da aka ce suke da mallakan wannan gida amma haƙana bai cimma ruwa ba Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya